ba dan an halicci dan adam ya zamo mai gajiyawa ba da na ci gaba da zagaya da ke a cikin garin na har ya waye ha ai soyayyar mu bata da ma'auni bata da ma'auni ka yi ƙoƙari da ka ɗora kanka a layin maza masu yaudaran 'yan mata kuke amfani da wayannan zafafan zantukan na soyayya wayanda yawon zance ya zame musu kamar al'ada ka cire tuta wurin zayyana mini abin da ke cikin zuciyarka yanzu wannan shine ma'aunin soyayya mu kenan haba masoyiyata ai gani na kina nema ki mai da mu baya ai duk abin da aka sa masa ma'auni to yana da lokacin karewa shi isa na ce miki soyayyen mu ni da ki ba ta da ma'auni ashe ni ke da laifi tabbas zan so mu yi soyayya tamkar yadda masu rai suke numfashi ba tare da fargabar zai kare ba haka soyayyen mu za ta dore ba tare da tunanin za mu rabe ba bintalo hau mu ci gaba da zagayawa har sai kin kirga gidaje da bishiyoyin da suke a nan ƙauyen. Ko me yasa? Saboda ki samu adadi mai tarin yawa mana wanda za ki ɗebar wa soyayyarmu. To ai soyayyarmu ba ta da wani wa'adi. Ha, wannan satar amsa ne. To ai amsar mu ce ga baki daya. Ga wannan. ai ga kuɗin ne sun fi abin da na tambaya a bani ko? Eh, ki yi amfani da su. Iya amfani da ke da shi a yanzu. Ragowa kuma sai ki adana mana a inda kike adanawa. Saboda kada abin da ya faru a baya ya sake faruwa. yanzu ke ba abin alfaharinki ba ne in tsallake duk 'yan matan garin nan in to ki? sai aka ce me waye kai me kake da shi <laughs> baki da labarin ni ne saurayi na farko a garin nan da ya cinye wa egg da ne ko na samu tarin kyautuka ciki har da nayi da kamus ki har ma ka tamfa na birka ka aka haɗa su sannan ni nake koyar da kyawun 'ya'yan mai gari to me zan yi da biro cinsa zan yi kai da ya kamata ka zo min da labarin filaye gidaje makamancin haka tambayar ka nake ana yayin wayoyin zamani na shiga yanar gizo ka wayewa alaji ka zo kana min wani zancen ne ko an wayek to ma in tambaye ka kana da waya ina babur ɗinka to abin da abinki duk waɗannan abubuwan da kika lasa min kewa ba ki da su gara ni ma ina da ilimi nan gaba kaɗan ina sa ran zan zama wani abu a garin nan a haba a ƙware kuwa ka dube ni tsaf da kyau eh na ga kina da tsayi ka ganni da kyau da diri mai kyau ko to wannan shi yake tabbatar min da cewa zan iya haɗuwa da wani mai shagen kuɗi nan zuwa gaba ina da yaƙinin cewa mafarki na zai iya zama da gaske kaga kuwa zai iya biya min dukkanin bukatuna da nake bukata a cikin birni haka ne ko ba haka ba kai kuma fa a haka za ka kare ko a karatun biro da menene ma kake faɗa kaga kenan na fi ka mafarkin da zai iya zama a zahiri haka ne to ma in tambaye ka da wani kafan zaka tafi birni daga wannan ƙauyen har ka shiga jami'a kaga kar ka sake bata min lokaci wallahi dama an ce mugun zance ne da kai sai ka ce wazira ako a to ai magana jari alhamdulillah tunda kin gazgata da bayan zancen dama akalla ana son mutum ya samu wata baya duk kankanta ta guda daya wata ran za ta yi masa rana amma ba da labarin haukacewarka kada lakabcin shashasha ni din da kake gani wata nasara na hango a cikin rayuwata wato babu abin da ya fi daɗi irin bayan an maka wulaƙanci. Allah ya ɗaukaka ka gaskiya ne ina dai da labarin wulaƙancin da buntalo da iyayenta suka yi maka amma ba ni da labarin nasarar da kake ta ikirari eh, ko ko ɗaukaka eh, kullum muna tare da kai jiya yau kai yaro ni dinnan da kake gani dan karamin attajiri ne a zaune anan lokaci kaɗan zaka ji ana magana yaro da kuɗi abokin tafiyar manya to kamar yaya ha da kanan da kake ganin birni za mu ce in siyo babur da kanan kuma sai gidan su bin talo <laughs> lalle lalle na lura kana da ƙwarin gwiwa a'a to wai ta yaya ka samu kuɗi ne haka lalle na yadda ka samu kuɗi to ta yaya ka samu dan Allah wato da a ce kai bare ni sai in ja baki na in yi gum in ki faɗar gaskiya amma saboda kai muna tare da kai kusa zuwan birni da muka yi muka shida aka ba mu kuɗi shaida a to yanzu shaida a kotu ta zama kasuwanci ita ma kenan in ka je kotu ka ba da shaida kenan sai sai a ɗau kuɗi a baka to shi kenan eh, eh, amma abin da nake so in tambaye ka me yasa ka mai da hankalinka gaban talo da soyayyarta kuma me wani abu na burgewa a tare da ita ka gani fa wallahi duk wannan tambayoyin naka bani da amsar su ni dai abin da na sani ina son bintalo kuma ba zan taba samun nutsuwa ba sai na same ta babu ruwa ma nani da kowa ita dai ba tana son mai babur da mai waya ba ai magana ta kare inna lillahi wa inna ilaihi raji wai kai wani irin mutumi ne ba nan ne ka zo kofar gidan mu wancan kwanakin baya ba na ce maka ka sake zuwa inda nake ba me yasa baka da zuciya ne wai shine ka sake dawowa inda nake ko au har da zuwa kai ka aro babur da waya kin da Allah ki zo ki tsaya mi magana ta fahimta shi fa so guda ɗaya ne dan namiji ya ga mace yana so ba wai yana nufin ta gadara bane so da yake ganin shi bujurowa yake in ya riga ya bujuro maka duk lalacewar mace ka ji kana santa ko baki ji ana cewa so hana ganin laifi ba shi yasa ka daina ganin laifin nawa kenan ya kamata ki gane ba kowace magana take da amsa ba riƙe nan a haba dan Allah kai kai kai kai ai haka da na je binni zan siyo mota sai na ga za ta dace da ke shi ne siyo miki ba irin wata ɗalla mai kawo miki bacci dole dai ban samu motar ta da nake so ba amma na bada oda za a kama ita daga America cikin yan kwanakin nan naga kamar babur din ma sabuwa ce kani na ni siyawa wannan din ya dan dinka hawa ya dan zagaya da ni shi ni ma na dan ara in zagaya zan naga kin fi ganin mutuncin masu shi kai amma gaskiya dai mutane suna da suna da mummunar zato wallahi ni fa ba hakan ke ba gani da faran faran da san jama'a kuma wallahi abin da yasa kawai ina tunani ne ko wannan shi zai kare kima na da mutunci na idan jama'a ka gani ina neman kuma miji na gari wanda zai iya kula da ni kai amma gaskiya dai mutane suna da suna da mummunar zato wallahi ni fa ba hakan ke ba gani da faran faran da san jama'a kuma wallahi abin da yasa kawai ina tunani ne ko wannan shi zai kare kima na da mutunci na idan jama'a ka gani ina neman kuma miji na gari wanda zai dan rika biya min bukatuna ka gani? abin da za a yi shi ni zan zan je lala idan kin sa sim din sai ki kira ni amma kada ki kira ni da wayar da ba ni na siya ba yawwa yawwa to to kenan ko ba sai na tambaye ki ko wane ne wannan ba domin a baya bai isa kin kula shi ba amma yanzu saboda yana da hannun miƙawa ke kuma Allah ya hore miki hannun ansa shi isa kika tsaya da shi kai wallahi tallahi maza kuna bani tsoro yanzu duk ina wa'annan daɗaɗan kalaman da kake zuba min a cikin na. au duk ka watsar da su kenan shine ka ɗauko wa'annan munanan kalaman kana zuba min su a cikin kunne har da wani gori ko ba wata magana gori face gaskiya ya za ki mayar da kanki kamar wani kanti kowa idan ya zo da kuɗin ya sai abin da yake so ya tafi sa haba da Allah bintalo ya kamata ki haƙura da abin da nake miki kina gani fa na watsar da maganar karatuna na ci gaba da neman kuɗi ba dare ba rana domin na gana na aure ki ni ce kanti wai dan ina kula ka ne shine zaka mallaka wa kanka ni sai ka ce wata hula wai ka manta cewa mace allura ce a cikin ruwa mai rabo ka dauka eh gaskiya ne shi isa kike bude bakinki ki rufe zuciyarki yanda mutum ba zai gane kina son shi ko ba kina son shi ba ya tsinduma cikin kogin soyayyarki sai dai kawai ya ci gaba da yana ta nisa sai ya tadda ruwan barkono mai zafi ni fa ansa kawai na baka dan ka san ba a faɗa min ban maida ba kuma kai ka yanke wa kanka ɗanyen hukunci don ka ganni tare da wani. Kaga, ni fa har yanzu ban gama tsinci tsakuwa a cikin ayata ba, ko baka gane ba. Ke, ban fahimce ki ba me ke nufi? Au, baka fahimce ni ba? To, har yanzu ni ina lalabe ne don har yanzu ban tsinci wanda zan kasance tare da shi ba. Ok, me zai hana ki buga fasta ki duk kiman manna a cikin garin nan? domin ki samu wanda zai daidai ke ko kuma alabashi ki tafi gidan mai dalilin aure ki kai tallan kanki ina gani a gidan mai dalilin aure ne za ki samu wanda zai yake da bukata irin taki idan ya auna ya ga kun yi daidai sai ya ɗauka awo yanzu na gane so kake ka huce haushin kalaman da na faɗa maka ko kuma na yi na san gaskiya ce na faɗa wa ya faɗa maka ana wani tsayawa yanzu yin wani soyayya tsinduma ake yi idan ka dace ka ji daɗi idan baka dace ba sai ka nemi wani shashin ka gani yanzu idan ban dace ba transfer zan yi gaskiya ne shi isa na ga kananan zawarawa na irinki ashe duk irin wannan halin gare ki naki Lami, kai kuka zurfafa akan waɗannan munanan kalaman ba zai iya yiwa ni ce din matarka ba. Dan ina ji a yaƙinin jikina zan iya zama matarka. zai iya yiwa nan gaba kuma ka zama mai arzikin ka gane ko dai ban jima a ɗakin naka ba idan an yi auren Allah wallahi Malam Kabiru, ni fa ina gana daina duk wata sana'a ma banda noma. Saboda na kula duk yawancin mutane da suka shiga wasu sana'o'i ba noma ba, gaba ɗaya ba su kai labari ba. Ha, haba malam buba, ya kake magana haka, kana ji gwamnati ta bujo da hanyoyi na bunƙasa sana'o'i ba sai lalle noma ba, wani noma da kake yi ma na duke. Ka Kabiru, rabu da buba. akwai mutane da yawa irinsu da ba sa karɓan abin da zamani ya zo ci raba da su raba da shi in dai kuwa in dai kuwa sana'o'i ne irin naka su ne na zamani to kullum ina roƙon Allah ya hane ni da yin su in dai irin wayannan sana'o'in naka da kake yi su ne na zamani to Allah ka hana ni yin su har abada Kabiru kaga abin da ka jawo ya zo yana yi mun magana yana gaya mu maganganu kamar buba ba ya zo yana gaya mu maganganu wannan irin hanya ce wadda masu hasada suke bi su dinga gaya wa mutane maganganu marasa daɗi amma ban da haka ina sana'ar dillanci ta zama abin tsari ka kai ai a zamanin da aka yi dillanci mai tsafta kana zaune za a je a sayar maka da koma nani a kama kuɗinka madarar kuɗin ka ɗauki la'ada ka bayar ma ba yanzu ba da dillanci ta lalace a ji ana sai da kayan mutane ba su sani ba a cinye kudaden suwaye suke haka ba na son reni kaji ko a kaji kai kai buwa ba na son reni ta to menene abun tare jijiyan wuya da saurin hasala inda baka yin hakan inda ba aikinka bane dole na hasala na ga kare na ni in akwai kara ka san na kai sa'an wakilin mai gari amma idan so kake nuna maka ta 'yan zamani kai ne a ƙasa babu buba ko ba komai ai ya girme ka ko dan daji wannan farfar da ke fuskar sa ai ya kamata ka saurara masa a kaga kabiru ba wani zancen girma a lamarin nan tsofaffi nawa ne suka zama mutanen banda waɗanda ga su ma wasu suna hannun hukuma wasu ma suna kurkuku kai karamin mara kunya ne ni ba kan wallasa bane na fi karfi hukuma ta rike ni amma zan gwada maka yadda za ka yi imanin cewa lallai mu ne garin nan kaga karka wahala kanka gwada gwada mini duk garin nan babu wanda bai san abin da kuka aikata ba akan marigayi sarkin noma Salamu alaikum babu wani jiwa baba da kudin ce ne. Ta maka bani guri. Ta maka bani guri. Ida yana hankali. A biyo ni hannun. kai gaskiya inna wuro zan daina fita da ke zuwa unguwa ke wai baki san kin tsufa ba ne sai ki sa kayan kwalliya a gaba ki ta yi sai ka ce wata sabuwar bazawara ke ba fa na son shakiyanci wa ake daina zawarci kika sani ko mu fita wani ya wub ni wub ke <laughs> a ina a haka a cikin garin nan <laughs> ai ke kamata yayi ki je ki samu buta ki arwala ki shiga daga ciki ki shimfiɗa da duma ki ɗauki carbi ki ta ja kina ambatan Allah sannan sai ki jira lokacin mutuwa idan ya yi. zan ci mutuncin ki fa so nawa nake gaya miki ba na son zancen mutuwa haba kin mai da ni kamar wata kishiyarki <laughs> kawai zancen mutuwa ya zama dole kin ga ki haƙuri Aike ke din ce in kika ɗauki kayan kwalliya kina yi sai ka ce wata budurwa sai kin kwashi awanni kina yi kuma sai an tashi fita ai ke ce wallahi kin kashe min jiki da zancen mutuwan nan ni da nake son in aure haba to to kin ga ki haƙuri ki sauri ki karasa kwalliya dan dai ba zan bari ki fita da fuskan nan a haka ba fauda nan da kika wani zumbuɗa a fuska ai sai yaran unguwa su yi ta gudu kamar wata horo bari kin ga barin gyara miki wannan daurin dan kwalin naki wannan ɗaurin ma ba haka ya kamata to kin gani in kika daura min nan da nan ba zawarin ya wub da ni ni fa wub ɗin nan ya ishe ni fa to ya ishe ni na daina mutumin ba a wato har yanzu yi kuke da ni a matsayin ka na musulmi ka samu ka sallama ka ce kai ba maganar sallama ba maganar sallama ba ba maganar sallama ba koyar annabi kenan mun yau yau yau za a yi ta kare na gaya maka ni ba kan wallasa bane ni ba kan wallasa bane ya mana sallama mana kin ga wannan shine azabi <laughs> wallahi Allah ya isa tsakanin mu da kai kai ne azzalumin dama kuka je kaje kada baki da azzalumin kuka zalunce kuka ci dukiyar marayu wallahi daga duniya Allah sai ya nuna muku zaluncin da kuka yi akan dukiyar marayu Allah ya isa wallahi Allah sai ya saka mana daga duniya sai kun kalli abun da kuka yi kai kana da matsala ai na gaya maka cewa kaga irin wa'annan sana'o'in suna cikin sana'o'in da nake gudu kuma nake ta roƙon Allah nake addu'a Allah ya kare ni daga su ya Allah Allah na Allah na roƙe ka Allah ka bani da noma da Allah ka bani sana'a ta noma Allah ka raba ni sana'a irin ta cin hakkin marayu a to wani daɗewa ka san mata ba ka nake <laughs> kai Allah ya kake ya haka ne ka bari ka halin ƴan mata yawwa ga ta nan ai dai baka koma ba ki mana sallama ba ko au to ai sai ku koma gida inda za a yi tai muku sallama ku kwashi tsawon shekaru kuna amsawa ba a nan ba yanzu duk ladan da ke cikin sallama ba za ki mana sallama ba za ki koma ciki to ai na ga ku tare hanya kuke yi don kawai na ba ku amsa kinga talo dan Allah ki tsaya magana zamu da ke mai muhimmanci haba yawwa to ka je yadda ake rarrashin mace a bi ta salin alan har a nemi abin da ake bukata daga gurinta ba kamar kai ba kai ta zuba zance zai ka ce an ce ka zo kofar gidan shi yasa fa na gaya ma yarinyar nan ka fita sabga yarinyar nan ba mutunci ne da ita ba an yi rashin kunyan an yi rashin kunyan sannan ka tambaye shi sai ka ce mai ma ya rabu da ni ai ba sai ka ce ya rabu da ni ba tuni na fita daga sabgarsa haba ya ina neman lallaba ta dan in samu kanta kai kuma kana so ka warware mun duk abin da zo ce kana so ka bani ba ka jin abin da take faɗa rashin kunya fa za ta yi mana kaga kawai ya bar nan wallahi idan bai bar mana ba zan sake ma magana ba sai shegen shishigi ku ba za ku bari ai aure ba kuma ba ku yi ba kaga ka yi hakuri da Allah ka tafi da ta ce ka tafi a wani a hakuri ya ban nan dan Allah ya ban nan yanzu biye mata za ka yi bari ba wai biye mata dan yi ba so nake dan samu abin da nake nema a gurin kai haƙuri ka tafi shikenan shegen shi shigi ba nan kusa ba can gaba can gaba can gaba a ma koman yawa kin ga talo ina jin ka yawa wai dan Allah me dalilin da yasa ko samin ki awaya ba na kuma dan naji an ce ma kin canja kin kike tsaya mu dinga dan fuskantar juna hmm? to dan me zaka samu number wayata bancin kwaɗin wayan nan ma ka kasa ka siya min me za ka yi da don bata ni fa kaga idan na gano mutum ba shi da wani amfani a rayuwata fita sa nake alhamdulillah amma na ji daɗin wannan amsa take da kika bani wannan dama shine dalilin kawai to gaskiya zan kiyaye gaba don na fuskanci ke kwaɗayi ne kawai a gaban ki lallai dama na san sai an yi haka shine ka ɓata min lokaci don ka ɓata min rai don ka fara fafaɗa mu waɗannan baƙaƙen maganganu to kaga ba ni da lokacin yin wannan har kana ganin wani laifi na don na zaɓi inganci akan ƙasƙanci to ai gaskiya ne in dai duniya ce ki je ki ganta ta ishe ki zani da riga ke hamma da burguwar da zanen ɗaura har da buba kar ka sake ɓata min lokaci a je a samu aikin yi kun gama gama to ka da ka bitawa da na kankaro ma mutuncinka wallahi da na gaura mata mali amma mu je shikenan mu je to sunan baba kana ina to to duk abin da za a yi kuna nan kar ku je ko ina domin direbobin nan sun fi son tafiya tsakar dare saboda ma'aikata kuma ni in na koma da asuba zan sa sale ya zo da ƙananan motoci a ɗiba a yi gaba da su ka gane yawwa ya yi daidai ah, na'am a bashi sirikina ne malam gali ai da eh da ka bari mun zo gida ai abin kaga mun kalle ka duk tsoro ya kama mu sha'anin ma'aikata yanzu sai a hankali aini ma mm. a tafiya nan da ka gana yau eh. sirrin nake bukata shi isa na biyo ka hanna to shi kenan mu ja daga can kai ku koma kofar suto din ku jira ni yauwa to ina jin ka malam gali yaya su zaman na talatu a gida Eh, tana yi sai dai ka san ita yarinya ce akwai ɗan rashin kunya kaɗan dai da take na san nan gaba dai za ta daina kuma dama saboda sanda nake mata da kuma ƙimarka a gurina shi ya sa abin ba baya damuna ma sam eh, ai duk ƙuruciya ce da kuma yadda take yawan ambatan yaron nan dan gidan sarkin noma to amma zuwa nan gaba in allah yadda za ta daina an ta daɗa hankali to to to to shi kenan to Am, alhaji audu dama wata alfarma na zo nema gurinka domin na san allah ya maka rufin asiri kuma kana da dukiyan nan shine na zo neman alfarmar wurinka duk da dai ka san abin da kunya amma so nake yadda ka ɗabbaƙa sunna sunna to nima in ɗabbaƙa ta amma so nake yi in gudanar da abin a ƙarƙashin tallafinka ka san mahaifiyar talatu shekarar mu arba'in da biyar da ita duk lokacin da ta ji na ce zan daɗo aure to ta ringa rashin kirki kenan ta damun almubazzaranci da dukiyata hatta kayan abinci ta ringa wadaƙa da su kenan har sai ta ƙara min da ƙarfi na na kasa zancen magana aure so wannan ai mugunta kenan da cutar kai yanzu ita ba ta ganin 'ya'yanta take cutarwa to ne nake so in daɗa auren na zo neman tallafi gare ka to kuma malam gali me yasa kake ganin ni ne zan tallafa maka yanzu aron kuɗi nake so daga gare ka sai dai kawai ta ji ana shiga da amarya ka san kuɗi inda suke fa kana ganin kai sirikina ne amma a kan kuɗi sai kaga an zo an samu saɓani suna shiga tsakanin mutane su haddasa fitina ka san shi taurin bashi yana faruwa ne bisa san zuciya shi isa na nema a wajen sirikina in fa malam gali a ah, ai babu matsala da an biya garatuti insha Allahu ana biya zan ɗauko kuɗinka cas in ba ka abinka yo kuɗin gratuity wani abun dogara ne a'a ba haka ba ne ai gwamnatin tarayya ta yi sabon tsari idan aka turo kuɗinmu na garaduti babu wani gwamna da ya isa ya taba mana kudinmu da sunan aro babu wannan zancen kasan ni wani irin mutum ne ko labaran ma ni ba na sauraro sai dai in yi ta neman kudina amma malam gali nawa kake bukata ne naira dubu ɗari biyu ne ka zo da magariba ka same ni sai mu nemo shaidu a yi rubutu Eh, ba zai gagara ba zai baka ai eh, amma a cika alkawari ba ai wannan kwalliyar naki dole samarin ƙauyen nan su ja da ba su cikin fi ƙarfinsu. In dai akan wannan kwalliyar ce, to yanzu na fara. Za su ta ja da baya kenan. kin ga ba sai na ɓata lokaci na ba ina furta musu munanan kalamai kuma kin ga duk wanda ya ja da baya dama tun can ba sa'ana ba ne bintalo kada a garin wannan jan ajin naki ki je ki ja ajin ya tsinke wani ajin zai tsinke ke Bura na faɗa miki duk wanda dama ya ja ajin ya tsinke dama tun can zaransa ba mai inganci ba ne ni kuma nawa zaren na ƙarfe ne sai makeran asali <laughs> in ji mamman shata <laughs> bintalo bari ki ji tsinkewar da ake gudu kar ki ja shi ya yi siriri ta yadda babu mai iya kallon ki matsayin wanda zai iya aura a garin nan tab to sai me dama ni na miki kalar 'yan ƙauye ne ke baki ga shigata ba yanayi na gaba ɗaya ya juya ya koma na 'yan birni ke ni fa bari ki ji lami beauty dama ni can asali ba kalan 'yar ƙauye ba ce jikina yana nuna min da cewa zan auri wani mai hamshakin kuɗi a cikin birni kin ga kuwa shi yasa jikina yake rikidewa yake koma kamar karar 'yan birni <laughs> salamu alaikum ana sallama da bintalo au kai ma bintalon kake faɗa <laughs> ko da yake zan ba su dama su ci gaba da furta bitalin su more sa na tsawon lokaci kalilan kin ga idan na auri mai kuɗi na koma birni ba wannan maganas ka je ka ce bata nan ke kuwa me haka bintalo ai kwara ki je ki ga waye ko kin ga ba zai wuce ɗaya daga cikin waɗanda nake kora ba in ya isa ya kai ya kawo ai a waya ya kamata ya kira ni na fita au haka ne fa ki ce da ɗan lami ne shine ludayinsa ke kan dau. gara kika ce yayi kin ga kuwa zai wuce kin ga bar na je gidan mai gari an ce matarsa ta kawo kaya kaloli <laughs> abin a kalla zan je in siyo a tamfa. ya da haka kin ga dan Allah idan inna wuro ta dawo ki faɗa mata na je gidan mai gari kin santa da shege mita nake gani zan iya ba da komai nawa matuƙar za ki yadda a auren nan ikon Allah wannan rayuwa abin tsoro a'a wato ga ka ga mutum kana tare da mutum amma sai ya zama eh, shi da na lahira duk ɗaya wai kai ba ga ka gani ba a'a ga ka ga ta dai ga ka ga ta dai kada fa ka ga ina amfani da waya duk abin da kake fa ina ji a kunne na waya a lahira a'a ga kanan ba gara wanda yake lahira ba ma eh, shi kawai yana rayuwar barzahu ne kawai amma kai ga ka a nan gurin yanzu kana wata duniyar daban dariya ma kake min kana kekkela dariya kamar mahaukaci to to na ji shikenan so kake na zauna in zo in ta gulma me ya shafe ni ga 'yan canji na sa a aljihu ga 'yan wayoyi na ina chatin da abar kauna ta bintalo me ya rige mu ai kar kai magana gulma ai ko gulma da kake ni nan gurin ai ni sana'ata nake yi ko gulma ai kai kake ka gulma a nan gurin eh ko da ka samu kuɗin na ai kamata ya ka nemi sana'a ba ka je ka kama soyayya ba kuma soyayyan nan kana soyayyan nan yarinyan nan eh, soyayya yanzu kaman eh, gidan haya ne kuɗin ka na karewa za a kore ka ko ta kunce ta kore ka oh! ai dama an ce ba ka iya gane mutum sai kun yi nisa da shi wato ka fara min hasada habu hasada A'a ba magana hasada, ai gaskiya ce. ga da Allah, ni fa sana'a ta ba irin taku bace. Ni ba wani ba na wani fargaba karewar jari ko wani matsala, ni bakina shine jari na. Yawwa, wani ko shi sa za ka ganni kullun a sama kamar aluja. Kuma banda ka? soyayya buntalo ce kullun ƙara ƙaruwa take kuma da kanan sai aure. Yawwa, in ko ban samu bintalo ba, kai ka san sarija In dai sana'ar baka ce, sana'ar baki, to kaso 80 cikin 100 duk ƙarya ce duk haramun ne. shi kuwa magana aure da kake yi ba abu ne na wasa ba wasu da dama suna kuskure wajen zaben matar da za su aura sai su je su nemo wadda suke so ba wadda ta dace da su ba na rantsi ma da Allah na rantsi ma da Allah sai na rikodin magana ka in tura abin talo in nuna in gaya mada cewar kai ma kana daga cikin yan hasararta a a Allah ka hakuri amma dai Oho.